Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau uku ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan al'adar auren kabilar Ibo. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin mu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawarmu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraron barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau mai sauraro mun yi baki ne jama'ar kabilar Ibo wanda za mu tattauna da su akan abin da ya shafa al'adarsu. Muna tare ne da Angela Elue Okafo da kuma Victoria Duru waɗanda 'yan kabilar Ibo ne daga kudu maso gabas na kasar nan inda za su gabatar mana da yadda suke neman aure da kuma gabatar da shagulgulan auren nasu. Ina muku barka da zuwa. To, Angela zan fara da ke cin a ƙasar Ibo Eh. idan namiji ya gama ci yana so kuna da wani hanya da kuke bi ne na al'ada na eh. neman aure ko kuwa kawai haka nan kawai ne da sun ga juna za su ce to shi nan a daura mana aure a'a akwai hanyoyi da yawa. yawancin lokaci nabi maman yaron ne zai iya gani yarinya a gida yana so yadda take abubuwa an tana da yaro nabi yake zama a cikin birni sai ta sa ido wasu lokaci da wasa za ce wai ai wannan eh, matan yaro na ne ne ne wato ce ruku eh, eh sai haka ne za ta za ta dinga wasa za yi gan haka sai ta ma malin ya yaron ta magana in yaron ya zo gida bi lokacin christmas haka hmm. akwai lokacin da akwai wani abu da ake kiran abin nan kamar cin doya haka sai in yaron ya zo gida sai ta ce mishi shi ba shi ba akwai yarinyar da na gan a nan da nake so halinta ina da kyau ita za ka aura sai ya fara sa ido Mhm. kin gane wato iyaye eh, sukan yi zaɓi eh iyaye suka suka yi zaɓi Can da su suna gida mm. sun san eh suna da tarbiyya mai kyau mm. sun san wai eh wa'annan fa ba jini da ya haɗa mu wato ku ba ku auren zumunci ke a a ba ma auren zumunci to wani lokaci ana so a auri wata a wani wuri kan wani gari haka mm. sai an je an bincika sai a je a nemo tushenta yaya akwai wata daga wajen da yarinyar da namiji zai zai aura eh. wata daga wajen eh. ta fito da yake family din to idan kari ɗaya ne ba ana iya aure kari ɗaya eh mana amma sai an duba in hmm. akwai haɗin jini ba za su aura wato abin da na kuce cewa abomination eh, eh. to sai akwa eh shine to shi kenan bayan an tabbatar da wannan kila eh. maman ne ta nema ko kuma shi ne kila da ya zo eh. bikin doya eh. ya ga wata yana so to ya zai gabatar wa iyayen da cewa ina son wance to in yayi haka ko kamar in maman iyayen ne suka maman ne ta gani ko baban ko waye da abu da za su in sun zo gida sai a ce wai a je gidan a je a kwakwasa kofa shine na farkon in za a je zai a je da wani abu to waye maybe baban ko abokin shi ko onko ɗin kawun wato daga ɓangaren shi ne eh, eh, eh. to ba shi kawai ne zai je kai kanshi wata kula to in sun je wajen za ta je da wani abu kamar yadda na faɗa za ta je da goro za ta je da kwalban giya amma gwamnati lokaci ba kowa yake shan giya ba yanzu akwai wine Zai yake dai al'ada ce a je da wani abu da za sha za a je da wani abu da sha mm-hmm. sai a je wajen in an je a zauna sai ya yi taɗi da iyayen me ya faru sai a ce wai to mun ga wani fulawa sai a kira yarinya kin san shi sai ta ce to eh wai ta san shi in sun karba abin shan din nan da ka kawo yakin sun ba ka izini ka dinga zuwa don wan sun tafi sai su zo na da yarinyar su sai su tambaye ta kina son mutumin nan kin tabbata abban su su zo in ta ce eh to sai a ce ma namijin wai ya zo ranar da suka zo da suka kawo abun sha din nan mm. da suka zo suka kwakwasa kuka mm. za a ce musu wai su tafi su ma su je su tattauna sai su sa ranar da za su zo an gawa magana da yarinyar su mm. don su kuma namijin da mabi da su iyayen sun magana sai su aika ma eh, iyayen yarinyar wai za mu zo ranar haka fa da mutanenmu so lokacin ne za su zo da mutanen su idan har dama yarinya ta yarda eh. sai a ce su babu damuwa ku zo eh, eh, so lokacin da za su zo shine za ba su list to me list Li shi ne takardun abubuwan da ya kamata su kawo. Saboda akwai wani da za ce wai a kawo manja, a kawo doya, a kawo akuya, irin abubuwan. So za sa shi a list din Kin gane? dan sadakin da za su biya. wannan tun kafin ma ba da magana ɗaurin aure eh. sun nuna wai suna son yarinyar iyayen sun aure da sai magana da yarinyar su eh. yarinyar ta ta ba komai wai ita tana so eh. sai a aika a ce ma iyayen yarinyar ga ranar da za mu zo so lokacin baban yarinya sai ta je sai ya je kuma ya faɗa ma yan dangin shi wai gashi ba akwai mai neman yarinya na zai zo shi da da su family din shi za su zo rana kaza inda safe ne a ce da safe ne inda yamma ne yanzu wasu a cikinsu suna zuwa gona suna zuwa kasuwa ne ne so wasu lokaci za su tashi kamar yamma haka in sun dawo sai su zo mai son auren da dangin mm, mm, yanayin da ake so sai su zona su tattauna so a lokacin nan da suka zo tun da sun nuna wai suna son yanayin suna son aure shine za a ba su list din wato wannan eh, rubutu na eh, abubuwan da ake bukata wanda eh, sai a ba su su rayu miji tafi da shi eh bari in kara ma Angela abin da ita tana sada ta san wannan da farko ne wanda mutane daga namiji din ne wanda je inda sun je wurin mama mm. baba mama na Kila kira ta tafi da wani mutum daya a hada idan sun je wurin zai ce mun ga wani fulawa ko mun ga wani abu mai kyau a gidanku muna so mu zo mu harba da ta su ce zai je wurin za a je da goro na musamman eh za a je na ko kutu kutu ko takwas akwai o wani ta da shi da wannan bottle wine abin da ya sha ne na kwalaba ne guda ɗaya wannan kaya ne ana kira shi no return ko da ba ta so ma eh, eh, ba mai ba wannan ana magana aure wani tsakani iyaye wanda iyaye suka hada hada in ba wanda iyaye sun hada ba yaro guda ga wannan yariya zai dawo zai ga iyayen shi na ga wani yaya gida haka iyayensu kuma shi ne za su je su bincike su kuna mm. kafin su je ma aka gani an bincike eh. wato kowane aure kuma kowane al'ada binciken nan da muhimmanci akwai wani sosai saboda kin gani akwai wani gidaje suna da wannan hali hada suna da hali eh, hauka eh suna da hali daban-daban ba hmm. a kyau. Wanda kuma ba a kun yana bin jini. Aka so su kawo wani jini da wannan jini a gidansu. Kuma a kaka Igbo akwai wani kuma hali ana akwai wani na kira usu. Hmm. Hari yanzu hari gobe ko al'ada bai hana wannan ba. Hmm. Ko Christianity bai hana wannan ba. Ana sun ce kita lokaci yaye yaye mu. Eh lokacin da. Da akwai su ne su ce kama mutane duk abu ne da na faru a kaman bawa bawa eh. saboda haka shi zara'a ne wanda bai da eh. wani martaba eh. Kaman ba kowa zai aure sauke amma ba ko ina a kasan bai ake yin haka ba saboda akwai su da ba su da shi amma in dai suna da shi shi ne ɗaya mai cikakken yanci wanda ba su ba ba zai aure auro ba farkon tuwa ne hmm. iyaye da miji isu isu kawai ita ke matan lokaci ta yi miji da su riga sun ce ga da muke so shi ma su dangi mata da su mata bada magana cewa mun yadda mana ko eh mana ba shi sun je sun bincike ku mana shi ya sa ce ko ya sa sa ku wasu so so so sai da su ga masu to kuzo. zo second abuga hannu a kofa second one ne su je da sun je har yanzu ana akwai wani ana kira days candidates kince a igbo akwai ore afọ nkwu eke this former candidate kama monday tuesday wednesday thursday friday saturday mm. igbo nasu afọ nkwu eke ore mm. former candidates akwai haya da kawo on former candidates a cikin list din mun za bada akwai kaya da da da former candidates za su zo suke abubuwa suke amma yanzu tunanin kaya ke kawo kaya kama goro da giya ba akwati panwan a ba zai tukuna panwan eh wannan na gargajiya ne yawa da goro za je four markets one gallon da hmm. four markets a hmm. jerka hmm. one liter shine za a je da shi four markets za a je kuma da an gama sha yarinya ne ma zai bi mai gidan ta je ta gan zai gidansa kwana hudu ko kwana hudu za ta gidansa ta ce eh, bisu ya je mai da abin da ya kawo to kayayyakin robobin nan da aka kawo eh, ya ce za a mai da to eh market date kuma za a dawo mm. da zai ita ta je yanzu ana duba ita zai tashi da safe zai shara zai je eh, rafi kawo ruwa iyaye namiji yanzu za su gan yarinya ko tana da tarbiya shi yasa ta bi ta je gidansu so za ka je ka zona da iyaye mijin ne so za ka gan ko tana da tarbiya za ta iya tana tana ta iya shara ta iya dafa abinci ta iya gasuwa irin abubuwa ne haka ne ake yi a ruwa da ai maga ne safe zai yi masu shara eh zai gida zai koma gida eh market days kuma za kawo kayan nan da an gama sha kuma zai bi su amma tafi su zai ka traditional wedding bill kun ai wannan da ya daurin aure na gargajiya yawa yanzu saboda mutane kowa na zirga-zirga na nishi an hada kumi da kumi a wuri daya saboda kowa yana bari yawa so yanzu international secondary din za a ba da list list na four market days a kaya wannan na bishi eight market days kaya wannan na bishi akwai a cikin list da ta kashe akwai abubuwa za a ba dangi Dengue, Mechanin, the uncles, children that's sukuu. Mm. Akwanya mama. Akwanya saya, akwanya akili kuma, akwanya saya na baba. Nta papa ti ya mutu, akwanya na ba ce, you have to marry to the father of the bride. Akwanya sabu ba ma, na cikin lisi ta ba, the father. akwai abubuwan da dole sai an bashi wani kasar shi ne so yaron shi na farko ne zai karba dama shine kamar waliyin ta eh. a cikin takardar kuma akwai kaya na maman hmm. yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to kamar da ake ta kuke magana sai da takalmi da jaka ba hmm. zai iya ta a ranar auren wato sai ne tsada na ake so na kuma

akwai doya akwai yombat a cikin akwai yombat akwai akuya akuya to wata kiran doyan kuna kida misali a kila goma ko biyar ko eh, akwai yombat yombat oh. eh? ya danganta da yawan mutanen da ke cin eh. ah, wasu lokaci za a ce ko ya kai a cikin the same city hmm. a cikin the same town kisa a cikin ta akwai village villages eh. yanzu bari mu matsa eh. bayan duk an ganin an nemi auren nan ga shi dai bisa al'adar kuma komai yana da tsari eh. kuma akwai wanda ya kamata ce ana tuntuɓa to idan za a nemi auren nan da waye da waye ne ya zama dolan su sai sun sa baki za a bada auren yan wanda zai sa baki oh. baban da maman to za su ta tattauna eh wannan mutum fa gashi tun da sai yi su yaron nan yana da kirki ko ba da kirki yarinyar mu za ta iya ta je gidan wannan family ko ba za su iya baba yana wata hmm. amma senior uncle din shine zai zama ainihin baban wato kamar ko dai kawun baban ko wan baban eh. to su ne masu karfi a eh. shi zai zama dan kallo eh. saboda saboda sun gama magana a baya kafin mutanen nan su zo hmm. so shi ne bakin su a lokacin sai dai in akwai abun da suke faɗa da baban da bai yarda da shi ba hmm. na bi sun sa kuɗi da shi ne baban zai iya tashi sai ce a'a zai iya hmm, zai iya ya kira wanshi waje ya ce mishi wannan fa da aka yi ya yawa amma in ba lokaci a wajen zai iya tashi ya ce wai eh abin da eh, wana ya faɗa haka ne muke yi amma tun da ba na so na sadan yarinya ta na ni za kawo akan sadaki saboda wansu in an biya sadaki baban ne ake ba sadaki ba yarinyan ba amma wansu baban in an ba sadaki za su iya su cire wani ba ciki sai su mayar ma mai gidan sadakin shi sadakin da aka kawo eh. kuma mai rawa wa da yake eh. to saboda baban zai ce wai shi baya son baya son yarinyar shi al'adu kala-kala da muke da su a eh. kudanci arewaci da bangaren na kuma sadaki yana kamawa daga gila a ce tun daga dubu dari zuwa miliyan ma ku a naku kamar miliyan nawa ake yi ba da sadaki miliyan lokacin da ya aure na ne dubu biyar amma ai ba yanzu ba eh. to yanzu ba lokacin da suka nena suka yi aure abin da aka karba a hannunsu babanmu ya karba a hannunsu dubu goma amma ya nuna musu da shi saboda abu ya karɓa hannunsu dubu goma da ko naira talatin ne ko me ya ma musu da dubu goma ɗin amma naira talatin ɗin sai aji. wato ya karɓi sadakin a matsayin wannan al'ada ce dama sai an yi sadaki ake eh, eh. amma kuma na ba ku shi kyauta da eh. na mayar muka san wai ba na sa da yara na to biki wa shagali bayan an biya sadaki an yadda kenan wannan mata ta riga ta gama taku shin akwai halin da idan misali abin ya ɓaci ta dawo ta ce wani take so ana zuwa kotu a ce sai kai kin biya ni kuɗi na hmm. in da aure ya rambu da yana ya dan gudan eh kudi sadaka na mai idan ma an daura wurin sai kuma ka samu matsala aka rabu sai ta dauki iya adadin kuɗin da ya bani na sadaki ta mayar yawa in ba haka ba in ta sake aure aure ko ina ko aihu hmm. ko an biya ma sadaki ko baban mu ya mar da sadaki akwai kuɗi kamar naira ɗari wasu za su ce naira hamsin wani za su ce naira ɗari wannan naira ɗari ɗin za a sa shi a faranti da goro ko taro ne ko sisi ne za a rabawa duk dangin wannan ne ya nuna wai dangin ne fa suka bada yarinyar nan kuma sun shaida eh ko da naira daya eh sun shaida so watan ba kudin ake zuba da yawa ba a'a ko da ko mun gangan da hakan je za a eh haka za a raba shi shanta a kasa ibo hmm. idan gwamnati ba ya shafi yarinya wani a wani wuri hmm. dukkan dangi ya eh. yi abin da za ki tafi eh. shi sun su su nemo saboda kowa ya shiga cikin al'amuran sai mana aure iko ba aure ne da eh. bane ba aure mutum da ba kuma ba aure mutum da ba ne ba za ka ce wai ya ba faru da yarinyar su ko ko a London ne mm. za su je su yi su wato idan namiji ya zo ya yi aure to kai ya dauka mata shi kadai abu dangin shi kaf sai an rinka sun wani abu sosai ita ma haka eh. kuma ya taba ta eh. dangin ta kaf eh. za su tsaya mata shi ne mana hmm. to bayan an gama biyan sadaki sai a sa ranar da za a zo a shigali kenan eh wasu lokaci za a yi a yi shara rada hmm. in akwai halin eh in ba halin sai a shirya ranar da za su zo to idan an zo mm. da me da me ake yi amarya ta kan yi kwalliya ko kuwa kanan za ta fito kuma yaya ake yi tun za a ba da auren da ɗaurin auren za ta yi kwalliya mana biki sosai ne biki ne fa So an san ku da al'ada irin na raye-raye da kaɗe-kaɗe shin daidai wani lokaci ake yin kiɗa a auratayyan kuran da za a yi shi ɗaurin aure na gargajiyan ko kuwa sai kafin nan ne ko bayan nan? A ranar da za a yi. Shi ne za a ci kwalliya a eh. yi kaɗe-kaɗe eh. a sha abin a ci eh. abinci. Kafin a fara wannan ba an riga an seto komai da suna cikin list din an ka abubuwan da ya kamata mata za a ba su nasu nasu sun wasa ajiye the following day ko a week sai da su zo da dafa abinci na mama sai abata abata mata. bata nata na baba in gane cikin abubuwan da an yi a basu na wannan ma umada wani farkon mata wasu awe su ne su ana kira umada suna a basu na kuma sun aure a waje ko ina dai suke a basu na suna daga tunda tana daga wajen kabila din nan za da gida sai su zo a basu don me suna da karfi ba kaɗan ba. Eh, hmm. Ba karfi ko? Uwata. Ayya ayya. Uwata yansu. Wasu lokaci. Ayansu da su ce wannan baro goma ne. sai ka ba su ba naira goma. To, kuma kuna ma mata iyaye shagali ko? Eh, eh sosai. Hmm. To, to, duk na lura cewa gaskiya namiji yana matukar ƙoƙari. Hmm. wurin neman aure da kuma yin ƙoƙari wurin biyan buƙatun dangi. To, bayan an yi duk wa'in abubuwan. wa ke da alhakin shirya ɗakin amarya samar da gidan da kuma sa kayan da kici. A ah, namiji ne? A'a bari mu gaya maki. Hmm. Uwa. Saka hmm. kalmar yanayin. Da me? Kin san wannan turmi abun dafa kitchen utensils. Wato da ya shafi girki. Eh. Yanzu ba suna hana matras. Kuma fridge yanzu ba. Yanzu ba. Amma a da. Turmi abun eh, kitchen. Abun hana tukunya n'o da eh, eh, eh. shi ne a da amma yanzu kun dan kara da cewa amma ba wai ita ce za ta zo ta gyara ɗakin ba ta siya su duk kujeru duk ba kuma ne mazan ne mazan ne amma yanzu saboda wasu famin ba da suna da shi sun ga ya ba da hali so za su yi a yi masu wasu na za su ba su kuji su rai su yi a wurin but wato kuma hali ya eh, zama eh. kuma rana ana yin traditional wedding ne shine mama zai zo da presenting kaya to a gaban mutane a gaban mutane mutane hmm. zai presenting kaya a bayan ya to kowane aure hmm. um, yana da daɗin sa yana da kuma ranar da yake da aka sansa wato akwai ranar da za a yi kuka ko za a samu ɗan saɓani a al'adunku na eh, ibo idan an samu saɓani tsakanin mata da miji ya ake yi na sake ki ne ko kuwa ya ake ai ba saki haka ai aikin duba yanda wahalar da namijin ya sha da iyayen shi da dangin shi suka je suka nema mace ba za ka iya ka tashi da safe ka ce ma matar ka ba na sake ki to yanda ka je ka neme ta hmm. kana so ka sake ta haka za ka koma sai ka yi wannan dokokin eh sai ka je ka same su ka ce musu wai gashi gashi gashi da farko in akwai abu da yake faruwa ya kamata mace da mijin su magana in magana ya gagare su Tsakanin su shine za su je su zo wajen iyayen macen in mm. in magana ya gagare su kuma mm. sai a haɗa da iyayen mijin sai su yi magana gashi gashi fa wato iyayen miji da iyayen mata a lokacin kuma so su ƙara haɗuwa eh. wani da wanci suna samun matsala eh. ɗaya na cutar ɗaya iya eh. ba wannan namiji wani na neman yarinya mm. a cikin village family mm. na yarinya din ne mm. zai zaba mutum daya as a witness lokacin neman auren zai zaba mutum baya as a witness eh. so ko anything yana faru kamar da ya magana eh. shi ne zai farko zai je wuri witness din ya gama witness gabun da nika matsalan da yake eh, wato a hausa mukan ce da wannan kamar uban daki hmm. sai ya zama kamar shi ne baban su hmm. sai ba shi haife su ba hmm. amma da suke ganin girman sa ko ba cikin family gwamnati a cikin dangi dangi sasa za ga wani mutu yana sha wuya a cikin gida mai gidan especially da ɗa ta arga ya yi aure ya zuba yaya in dai haihu ya zuba mm, yaya mm. wala ko ko yana sha wuya zai tun da su na aure ba zai ba ba su aure saboda yayanta idan muka duba irin yanayin auratayyar daɗin mm. yayin da yake da karko da mutunta na gaba da kuma sa manya a cikin al'amarin aure haka yake har yanzu ko ku an samu canji a ta maganan yadda matasan ibo suke gabatar da aurarkin su eh, kin san wai yanzu abubuwa sun fara canja ko ina ne so ba za mu ce wai ba bambanci kaɗan amma dai mutane har yanzu suna yi abubuwan da ya kamata amma dai ba kamar da ba yanzu in an ana da batsala za a iya kamar yadda ta faɗa wanda mutumin ya zaɓa abin nan ɗin shi witness ɗin shi ko kamar wanda ya san wai eh, yarinyar za ta iya jin magananta maganar shi dai ko magananta mm. wasu ko mace ne ko eh, namiji eh, wajen za a ƙara zuwa shi ne ya sa in za a yi church marriage eh auren church ana samun abin da ake kira mother ko godfather hmm. eh, shi ne zai da shi ne zai da tsira in akwai matsala wajen ne za su fara zuwa wasu kuma za maybe za su je wajen pastor ɗinsu ko wajen reverend father ɗinsu kin gane su zai ce wai ga matsalar mu fa da muke da shi shi ne abin da ake yi yanzu kafin ikai iyaye hmm. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance.